Me aka yi ne? Da na baki saƙon da na baki na ce ki barbaɗa wa babanku ya sha. Kin barbaɗa tsakaninki da Allah ke kuma ki gaya mu. Wallahi tsoro nake ji ban zuba ba. Ba na ce ba zan miki kishiya ba? Allah! To wannan maganin kishiya ne idan kika barbaɗa masa ya sha. Zai saki kishiyan babu. Sai ya zama ita kadai ce a to ni ba dole in ta kishi ba. Allah zan yi wasu ina. wallahi ina siya maka ta matsi. za ka ya hmm. ina je wurin baba ta an zo karɓa a hirin na ji na siya maka zai ki sato amma a gida za ki ba za ka ji ni ba kuma to dai ina ji ranki. ina hau. maganin bane karan maguzawa dan malam a aga dan malam dan malam a aga dan malam dan malam a aga dan malam dan malam a aga dan malam dan malam ka ci yau dan malam amma kun gan shi ya ki halin malam wato namare ni abin da ke ban mamaki mutanen da muka saba cin abinci da su a wajen nan na rasa inda suka nufa ai ka san ranar nan ne ranka daidai duk kowa ya koma gida rana ta daga koma sai a zo a ci abinci ba gaskiya ne ranka eh gaskiya ne to gaba to mun da shi nan ka gani to to ranka daidai ina kara ma nasa a a a a a a na wuri wato ina zuwa ne tukun ne. ka san shi abinci in zaka ci abinci na'am ranka wato abin da ake da bukata tun farko wanke hannunka tukur gaskiya in ka wanke hannu ko kuwa gaskiya to sai ka tubbara abinci gaskiya ne ka haku ruwan nan da sanyi fa <clears throat> a'a to wai ne ba ban gane ba shin wai wannan manjan da aka zo da shi ne kenan ko gaskiya ne wato -uh. wato gaya maka ba abin da ke bukata kana ji Uh -uh. ayya kaza kenan sai sa maka baki wato abinda ban sani ba ka sai ita taliya in kana ci da kaya haka sai ka bada sai ta wuce to taliya kenan bar kawai kuya kuya kuya kuya kuya kuya kaga ta gane me ta ba gurin kenan ta gane me nashi ta ba gurin kenan ina zuwa waka yake waka ƙaƙa ƙaƙa to kaga na haɗe kenan lokacin da ka ci abinci na bare dole da ka ci abinci na bare to duba mun kaina ƙaho ne ya fito duba gani mana a ba shi bane ai shi ƙaho ko a kansa in ya bada to za ga zai motsa da motsa zai ina zuwa hankan kam kakam kakam kakam kakam a dan malam hai dan malam na mure da daga nan da daga bana duba mu malam a dan malam mm, mm. dan malam ya lashe a dan malam gata dan malam a dan malam hayya dan malam fita fita adada a fita fita adada ta koma ko ta koma na ko ko ba ta koma bane ya ka nan na mare na mare